يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين cibiyar yada addinin musulunci na darul islam wanda ke shago mai namba aisha shida low shopping complex daura baranda ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ke farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na yin fitarin karatun littafin na rijalun wani sa'un haura su sallallahu alaihi wasallam wani malam isa ali ibrahim fantami yake gabatar a masallacin juma'a na gwallaga da ke garin bauchi wannan kashi na biyu zai ta da kan darasi na 27 ne zuwa darasi na arba'in 49 wanda ke ɗauke da tarihin sahabbai kamar haka na farko daga ciki shine dalhatu ibn ubaidillah na biyu zubairu ibn awwam na uku abu ubaida bin jarrah na hudu عبد الرحمن بن عوف نبيار سعد بن أبي وقاص نشدا سعيد بن زيد نبقي حمد بن عبد المطلب أيسر أولو لافيا قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصره والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه باركه الله بنصر وعزة من نبه الله كم من فئة ولدت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أسير العالمين وبمن قد الأبرار لنقياه وبحمزة أكرموا عليهم وبمن قد سار لنقياه بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار شيء بارك الله cikin littafin rijalun wa nisa' حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفضيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله bisa ga iko na Allah za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai za mu tashi kan darasi na ashirin da bakwai yau muna cikin wata ta jimada al'akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da biyar nawa ga wata sha takwas ga wata ko wani abu mai kama da haka za mu tashi a kan shaksiya ta biyar sati da ya gabata mun kammala shaksiya ta hudu yau da ikon Allah muna kan ta biyar ita ce shaksiya ta talhatu bin ubaidillah talhatu bin ubaidillah shine sahabi na biyar daga cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu daraja tarihinsa akwai darussa da yawa tun da har barinsa duniya akwai darussa mutum ne da Allah ya masa baiwa da jarinta ya mar baiwa da dukiya abin sha'awa ba dukiyar ba a taimakon addinin Allah da dukiya din na uku mutum ne mai haƙuri wajen tabbatuwa akan addinin Allah idan ana jera sahabbai waɗanda aka musu albishir da aljanna guda goma shine na biyar daga an ce abbakar umar usman aliyu sai a ce talhatu bin ubaidillah radiyallahu anhu malam ya matake da cewa shahidun yamshi ala wajhil ardi shahidi ne yake tafiya a bayan ƙasa kalmar shahidun yamshi ala ardi da aka kira Umar Uthman Aliyu radiyallahu anhum shahidai a ce wani zai yi shahada wannan makatulun wannan kaza kaza kirarinsa a nan wurin har ya ɗara wancan su an ce eh za su yi shahada ne idan mutuwa ta yi me in ta zo musu shi kuma tun bai mutu ba shahidi ne wato ana matake da cewa ash-shahidu al shahidi kuma rayayye da bambanci fa da zaka yi shahada da kuma cewa tun baka yi shahada ba kai shahidin ne to shi shahidi ne yake raye a bayan ƙasa wannan taken nasa ne sauran ana cewa za yi shahada ne in zaka ka yi me in za ka bar duniya a to amma na shi kuma yana ma duniyar yana bayan ƙasa shahidi ne shi yasa ake cewa shahidi rayayye dan ka'ida ka san wanda ran sai fita shi ake cewa shahidi to shi yana nan da ransa amana kuma shahidi ne wannan shine darajarsa da ba a ganewa ba zai yi shahada bane a'a yana raye da ran nasa shahidi mafhum tayyib daga wannan babi malam zai fara bude mana take na kowane sahabi Wadannan guda saboda su ne al-khulafa al-arba'a radiyallahu anhum bai kira wani take gare su ba amma na daga kan wannan baban Allah in ya kira suna sai baka wani takensa in ma taken daga cikin hadisi ko daga ayar ƙur'ani ko kuma daga wajen sahabban yan uwansa ko daga wajen wanda suka biyo baya aka yi yabo zuwa ga wani baban Allah daga cikin su radiyallahu anhu mafhum tayyib malam yace man huwa wane ne wannan shahidi da ake magana a kayinsa wane ne shahidi da ke tafiya bayan ƙasa yace huwa talhatu bin ubaidillah shine talha bin ubaidillah al-qurashi wanda yake ba quraishi at-taymiyyu wanda yake daga cikin makiyu mutumin garin makka abu muhammadin alkunyarsa shine abu muhammadin wato baban muhammad ahadul asharatul mubashshari bil janna aslama ala yadai abubakar siddiq radiyallahu an ya musulunta a hannun abubakar tsara masa yadda a hannun bawan allah nan ya musulunta kana husnal wajihi ya kasance mutum ne mai kyakkyawar iska iya daga cikin mutanen da Allah ya musu baiwa da kyau biyu kenan ga kyan imani ga kuma kyan halitta idza masha asra idan yana tafiya yana da gaggawa yana da gaggawa cikin tafiya akwai tafiya wani lokaci da mutum ya zama mai tafiya tsaka-tsakiya waqsid fi mashyika waghdud min sautik to amma nan akwai wasu jama'a da wani lokaci gaggawa a tafiya tasu tun daga cikin halittansu haka abun yake Allah ya yi su da jarinta na tun suna tafiya ma a yana tafiya a hankalin to mutum mai rauni iri na shine gudunsa akwai kuma jama'ar da Allah ya yi su su kuma mafiya yawa da sabbin jiki yadda ka san hawainiya haka yake tafiya wanda wannan ko jihadi aka je gaba ne ya daga takobi watakila yana can barzaku wajen minti arba'in da suka wuce wa kana min aghniya sahaba iya daga cikin mawadatan sahabbai radiyallahu ankum idan ana bayani akan sahabbai masu wadata talha ibn ubaidillah iya cikin as-sabiqun al-awwalun qala az-zahabi imam az-zahabi Allah ya masa rahama yana fada cikin littafin sa na siyaru a alamin nubala kana mimman sabaka ila al-islam iya daga cikin jama'ar da suka riga riga kowa shiga musulunci wa udhiya fillahi aka cutar da shi don Allah an cuce shi a rayuwa ya shiga kunci saboda karban addinin Allah gaskiya malam mai littafin nan ya kawo tarihinsa a takaice matuƙa da gaske to ban sani ba ko ana bukatan da tarihinsa <laughs> to idan ana bukata sai mu ɗan yadda zango a nan yana daga cikin wanda suka riga kowa shiga musulunci kuma aka cutar da su don Allah tarihinsa akwai abun sha'awa kuma akwai darussa manya-manya akalla guda uku da zamu fitar da ikon Allah bayan mun fahimce shi wannan baban Allah tun yana matashi shabun Allah masa baiwa da wadata da zuciya zuciya na neman abin da za a rayu da shi a duniya yana zuwa kasuwanci zuwa ƙasar sham saboda mafiya yawa mutanen garin makka ba su da wurin zuwa kasuwanci da ya kai ƙasar sham siriya a yanzu to sai kasance shi matashi ne kuma dattawa ke zuwa kasuwanci yana bin ainihin alƙafila min alƙawafil ila sham bi ma'ana ayari daga cikin ayarori zuwa ga ƙasar sham wannan baban Allah ya ce wata ran na bi wani ayari mun je ƙasar sham muna zaune dattawa manyan 'yan kasuwa na garin makka da muka je da su sun shagala da saya da sayarwa yashtaruna wa yabi'un suna saya suna sayarwa yace wa ana shabun hadasun ni ina matashi mai karancin shekaru ba ni da khibra na harkar kasuwanci irin nasu ba ni da wayo na sanin yaya ake shiga lungu a nemo kaya a zo a sayar sai dai Allah mun baiwa da dukiya a lokacin me yake faruwa wannan bawan Allah yace mun je kasar Sham mun kama hanya sai muka je wani gari sunansa Busra yana nan kan hanya gaba na shiga cikin ƙasar sham yanzu shi ma cikin ƙasar siriya ne ya ce muna zaune sai na ji wani rahibun wato rabaran ko kuma pasto wani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin christianity sai fito yana cewa ya ahalar tujjar ya kuma abota kasuwanci ya kuma abota ainihin mutane 'yan kasuwa yana cewa salu ahala hadal musim ku tambayi jama'ar da ke tare a can wurin yan kasuwa an ce almusim shine taron jama'a shi yasa ke cewa kamar mausimul hajji bi ma'ana taruwa na aikin hajji to ko a babin kasuwa taron jama'a na ce masa almusim sai ce ku tambayi waɗancan jama'ar da ke tare a wurin man allazi ja'a min ahli haram waye a cikin su yazo daga harami ina ne harami daga garin makka a lokacin kuma ba a ma fara yin wahayi na musulunci zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yace ina jin maganar inji Talha ibn Ubaidillah yace fa badartu wa qultu ana sai nayi gagga na cewa shi faston ko kuma rabanin nan ni ne daga ainihin garin Makka nake sai yace hal zahara fikum Ahmad shin Ahmad ya bayyana cikin ku kuwa Talha yace nace man huwa waye wannan sai yace bunu Abdullahi bunu Abdul Muttalib shine Ahmad bunu Abdullahi bunu Abdul Muttalib sai na tsaya sai nace masa sai yace zai bayyana a cikin ku idan ya bayyana a cikin kasar min haram yuhajir ila ardin zatil hijara zai yi hijira zuwa ga ainihin kasa ma'abociya ainihin duwatsu wa nakhilin da bishiyoyin dibino da bubbugar da ruwa da kaza kaza daga ina kenan daga makka zuwa madina sai nace bai bayyana ba sai ce ya fata ya kai matashi fa iyyaka an tusbaka ilaihi ina maka wasiya ina maka shaidi idan ya bayyana karka yadda wani riga ka bin sa in ji wa kenan ji fasto ko rabaran karka kuskura wani mutum a duniya ya riga ka bin sa daga kaji an ce Ahmad bin Abdullahi bin Abdul mutalib ya zo ka zama daga cikin sahun farko na bin sa karka yadda wani mutum ya riga ya ka gare shi yace sai magana ta dame ni fa badartu ila matsayaya yace sai na gaggawa zuwa ga ainihin raƙumi na na kasuwanci na warware raƙumin kawai sai na hau sai bar kayan kasuwancinsa a sham kawai sai dawo garin madina garin makka ya ce ina isowa garin makka zuwa gida sai na ce hal hadathu shay'un ba'ada na fi makka akwai abun da ya bayyana a bayan macin garin makkan nan kuwa mutanen gidan suka ce akwai lalle zauna ka sha labari wannan bawan Allah Talha ibn Ubaidillah sai ya zauna yana zaune sai aka ce ai anna Muhammad bin Abdullah kadi azhara an-nubuwa yaz'umu annahu nabi wa kadi ibn Abi Quhafa lalle Muhammad dan Abdullahi ya zo yana riya wai shi annabi ne kuma yana fito ya faɗa dan gidan Abu Quhafa har ya bi shi sai Talha ibn Ubaidillah yace laqad kana Abubakar sahalan muhabbaban fina kana za khuluqin yace Abubakar Siddiq da ma ya karance mutum ne mai saukin kai mutum ne ana matukar kauna a cikin mu yace nuhibbu majalisahu muna bukatan daman a rayuwa mu rika yawan zama da shi a duniya muna zuwa gaba gare shi mu zauna mutum ne da yake mai halaye masu kyau yace kuma ya san labarin tarihin Qurayshawa sai muna zuwa ma tambayin sa labarin iyaye da kakanu ya san zuriyar gidan su wane, zuriyar gidan su wane. yace sai na bar gida sai in bi shi kawai ina zuwa sai na ce a haƙƙan ma yuqal a haƙƙan ma yuqal inna muhammad ibn abdullah qad azhara an-nubuwa wa tabi'ata gaskiya ne abin da ake faɗa cewa Muhammad dan Abdullahi ya bayyana annabta kuma kai ka bi shi yace mm gaskiya ne na'am zauna dai ka ji labarin yace sai in zauna bi ma'ana ya karkada sa dan ya ji labarin annabta din da aka zo da shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya fara gaya masa labari ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yace ina jin abin ina daɗi a zuciyata ina ji yana daɗi a zuciyata da ya gama sai na ce to ni ma ga wani labari ai muna busra ne can ƙasar Sham kawai sai wani shugaban kiristoci wani rabaran ko fasto kawai sai ya zo yake tambayar mu akwai wanda ya zo daga harami na ce masa mu ne ya ce to akwai mai suna ahmad bin abdullahi bin abdulmutalib zai bayyana in ya bayyana ya ce mun fa ya an tusbaka ilayhi karka yadda wani riga ka bin sa ya ce wannan magana da ya ita ta taho na biyo ku sai abubakar siddiq ya ji daɗin labari saboda yau ga fasto ma faɗa zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka sai zama ya ƙara nutsuwa sai ce mu kama hanya mu tafi wajen sa namshi ila muhammadin mu je wajen muhammad sai ya gaya haka yace fa mazaitu ma'ahu ila muhammadin sai muka kama hanya ni da abbakar siddiq zuwa ga annabin allah muna zuwa gaba gare shi yace fa qara alayya alquran sai ya karanta min wasu ayoyin qur'ani na ji dadin su bayan ya gama wannan sai ya kira ni zuwa ga musulunci bayan nan na uku yace wa basharani bi khairi duniya wal akhirah sai mun bushara da alkhairin duniya da lahira cewa in mun bi shi kenan mun rabauta ya ce yana gaya mun abin mamaki ya ce fatalafastu bi eh, kalimatin shahada ya ce gaba gare sai yin ce la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah shi kenan talhatu bin ubaidillah ya shiga musulunci ya ji labarin musulunci ba a garinsu ba a ƙasar sham wannan kaga wata sunna ce ta Allah sai abu ya bayyana a garin ku baka san shi ba sai a wani wuri ka ji amfanin sa ana cikin wannan hali da wannan bawan Allah kawai ya dawo gida yana zaune sai danginsa aka fara kuskus kai wannan sabon addinin faɗalha ya shiga labari tun aka zo ana kokarin a masa da irin iyaye da kakanu kai wannan sabon addini ne mu muka san jiya mu muka san yau mu muka san kaza da kaza aka yi me ke faruwa Sheikh Abdulrahman Afdal Bate ya ce fawajaduhu ka rasikh alladhi la yataza'a sai suka samu talha a cikin imanin sai da ka san kafaffen dutse da ko motsi baya yi duk yadda za a yi da dabara a ji hankalinsa ba zai yi ba saboda imanin ya riga tabbata a zuciya me ke faruwa a lokacin abu ya gagara sai aka ga yanzu duk wayo da ladabi da lallabi da kuma yin nasiha na wayo ba aya ba hadisi ba zai amfani ba saboda har yau muna da wannan matsala sai wani ya dauka wai dan ya girme ka a duniya ba aya ba hadisi zai iya gamsar da kai cewa abi addinin iyaye da kakanu to da wannan ka'ida ne a ba wannan sabon addini to sama ta ga wannan kaza ba to wannan shine yadda ake rayuwa to da abu ya gagara the next step da aka yi take shine a yi kokarin azabtar da shi aiwa Talha ibn Ubaidillah kawai me ke faruwa sai aka yanke shawarin azabtar da shi aka fara masa azaba na bala'i yasa malam yace uziya fillahi an cutar da shi akan addinin Allah kuma iya cikin da yace ya riga kowa shiga musulunci a cikin jama'ar da suka musulunta a hannun Abubakar Sadiq yace kuntu rabi a salasatin ni ne na hudu mutane uku mutane uku suka shiga musuluncin kawai ni sai yanzu ɗori na hudu a kayi me ke faruwa akwai wani mutum sunansa Mas'ud bin Kharash yace na ga wani abin mamaki na fito yace fara'aitu rajulan sai na ga mutum usikat yadahu bi unuqihi an daura hannayensa akan wuyansa an kwantar da shi ana tafiya da shi ana tankadan sa da kafa yana kwance in wannan yadda ki kansa sai ya gara shi a ƙasa ya yi crawling sai wani ya samu cikin sai ya hankada ai da ka yace fara'aitu mar'atan ajuz wa ra'ahu sai naga wata mace tsohuwa a bayan suna tafiya ta subu tana zaginsa. sa sai nace man hadha wane ne wannan aka ce huwa talhatu bin ubaidillah shine talhatu bin ubaidillah yace wi hannunsa a wuya aka daure aka dauko kafafuwan aka daure bol ake da shi ana crawling da shi a ƙasa ya bar addinin ya ce a'a ya ce na cewa na kace Talha ibn ya ce ma sha'anuhu me sha'anin sa aka ce kadi saba an dini shi ai kadi saba ai bi ma'ana raja'a ya bar addinin iyaye da kakanu addinin da ake a gidansu yanzu ba a kai yake ba ya zo da wani sabin abubuwa me ya faru aka ce ai kadi al gulama bani Hashim wannan yaron banu Hashim da ya fito ce annabi ne kawai shi ya bi wa kenan manzon Allah dama ana so a bata abu kullun haka ake faɗa sai a ce wani kaza ya ce to sai aka ce ya bi wani yaro dan banu hashim so dama wannan sunnar mai yakin gaskiya ne kullum so me ke faruwa a lokacin ya wace ce matar da ke da fiya bayan sa tsohuwar nan sai aka ce uwarsa ce ana ce mata sa'aba buntul hadrami tana tafiya tana zagin sa ana ta bol da shi da kafa crawling ake ana ta kada shi a ƙasa haka yake jujjuyawa a ƙasa yadda kasan taya aka yi azaba aka yi aka yi ya bari bai bari ba ransu ya ɓace sai aka samu wani shaƙi daga cikin ƙwarai shawa sunansa ainihin naufal bin khuwailid ya ce wai waye ya sa talha cikin wannan addini ne aka ce ai ai dan gidan abu Quhafa ne ya ce a kamo shi shi ma sai aka kamo abubakar siddiq radiyallahu anhu yana gida sai aka je aka fito da shi sai aka kama shi da talha sai aka daure bayan an daure sai yace ku aje mun su a gefe sai ya ce aje a tattaro masa duk yan iskan garin makka da wawaye su na cikin garin makka da yan tasha yan kalare marasa imani duk a kira masa su aka zo aka tara musu yace kuna son aikin kuɗi suka ce eh yace ina son waɗannan mutane biyun aje a yi ta musu azaba yawan azaba da kuka yi yawan kuɗin da za a baku shine kawai aikin ku na kuɗi sai aka mika shi a hannun wawaye aka mika waɗannan sabai biyu a hannun wawaye saboda wawa ya fi kowa iya azaba a duniya in ka samu wawa ko duka na wasa kuke in kaɗan masa haka idan ya ji sai doke ka da banza to dama haka ne to sai aka bada wawaye sai aka ce wa nigogi da sauran yan tasha da yan daukan amarya ko kuma ku ta bin su kuna musu azaba aka daura abbakar siddiq jama'a ba abin dariya ana aka daura abbakar siddiq da talha shi yasa ake musu kyari da cewa alqarinain abbakar da talha sai a ce qarinain wato sahiban juna makusanta aka daure su aka daure jikin juna aka ba wa yan iskan gari suka je suka yi ta musu azaba suka yi ta musu azaba aka ce ku kuma ku riga kula yawan azabar da suka yi yawan kuɗin kenan suna ƙara azaba kuna ƙara musu kuɗin da za a ba su sun dawo saboda shi wannan kafirin da ya sa musu azaba na Nawfal bin Khuwailid asalinsa shi ake cewa asad Quraishin wato zakin Da daman tun a cikin asalin ya ce wanda suka fi kowa sanin iskanci sau da haka sai ya ce maganin su kai a daure su a ba wawaye da kuma 'yan tasha marasa imani su je su ta musu azaba aka fita da sahabbai biyun nan aka yi ta musu azaba aka yi ta musu azaba aka yi ta yin azaba da talha da abbakar siddiq abbakar siddiq laifinsa talha ya musulunta a hannunsa wannan al'amari bai kare ba sai aka ce to shi muhammadu ma ku je ku kamo shi al'amari ya ketare harkan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne irin azabtar da talha da aka yi radiyallahu anhu a farkon shigansa musulunci bayan an masa wannan azaba wannan bawan allah ya wahala matuƙa da gaske wahala kaiwa makwara a cikin addinin Allah an ji masa ciwo kala-kala tun a cikin garinsu abu ya gagara ana buɗe ƙofar hijira iya daga cikin jama'ar farko da suka yi hijira dukiyarsa yan uwansa suka kwace yan uwansa suka ce ba ruwan kowa da shi an kore shi a dangi idan ya gama da dangin sai magana ba a kula shi ko gaishe su ba a kula kuma dukiyarsa an kwace an ce iyaye da kakanni sun ce a kwace ta wannan shine yadda waɗannan sahabbai suka sha wahala a farko Talha ibn Ubaidillah shi aka yi wannan azaba kuma shi ya jiyo labarin musulunci ne a can ƙasar Siriya ya kuma garzayo ya dawo gida ya kuma shiga cikin addinin Allah na'am to bayan wannan abubuwa da suka faru bayan an cutar da shi a cikin addinin Allah kaiwa makura na cutarwa ya sha azaba kaiwa makura na shan azaba a cikin addinin Allah abin da muke koya a nan wurin gaba nan matsa gaba akwai darussa muhimmai kaman guda uku da dace kowane ahalu suna iya koya a nan wurin darasi na farko shine cewa asali ba wai addinin musulunci kadai ba hatta christianity ya karantar da annabin karshen zamani zai bayyana me yasa fastotin wancan zamani suka saba da mu na yanzu reverence na wancan zamani suka saba da reverence na yanzu bambanci kawai dalili shine son rai yadda ka san musulman da sun fi karɓan gaskiya akan musulman yanzu to haka lokacin makiya Allah gabanin zuwan annabinmu suke karɓan gaskiya fiye da wanda kuma ya bayyana cikinsu mafiya yawa ka ga tsalaha a bakin waye ji labarin musulunci a bakin fasto ko rabar na ji labarin addinin musulunci kuma ya zo ya shiga to amma na a yanzu idan ka samu fasto kace masa wane ne last prophet wa zai ce maka zai ce maka Jesus kuma son of God to har wannan ya kai level yanzu a garuruwan mu ma za ka ga ka wuce cikin gari tsakiyar garin mu sai zai gansa, Jesus is Lord Jesus Allah ne ɗaya kenan kana shagon ko gida sai a zo a tare ka ce mun so mu baka sabon rayi mun so ne mu baka sabon rayi amma kai baka raba dauka addinin musulunci ya kai masa bashi amma na shi ya baka ko a ofis ko a shagonka jama'a yau kiristoci gida gida suke bin mu ya kai mana christianity yaya za a yi mutanen da ba su da abin da za su gaya mana suna kawo mana mun yarda da wannan wannan laifin ne mu muke da abin da za mu ba su da haka mu ya dace mu ba su a ka'ida idan ka ce musu annabin karshe su ce isa dalili saɓani ya zo an kira musu cewa Ahmad kuma sai aka turo Muhammad me bambancin Ahmad da Muhammad abu ɗaya ne Ahmad wannan asalinsa sigatu ainihin mene tafdil ne Ahmad bi ma'ana huwa Ahmadun nasu inda Allah ya fi kowa godewa Allah wannan ismu tafdil ne Muhammad ismul maf'ul ina fata an gane in kace Ahmad alawa zane af'al in kace Muhammad alawa zane mufa'al so da haka wannan siga ce ta ismu fa'il mai tsayinin godiya zuwa ga Allah Muhammad kuma ismu maf'ul ne bi ma'ana huwa alladhi yuhmadu so ashe ba bambanci don haka an kira cewa Ahmad bunu Abdullahi bunu Abdul Muttalib zai zo gare su kuma Allah ya kira shi da wannan sunan kuma zuwan musulunci ma ya zo da Ahmad din ba da Muhammad kadai ya zo ba ga Qur'ani ya gaya mana wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin wa mubashiran bima bayna yadayhi min at-taurati ko wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu an kira shi da ahmad a wannan wuri kuma ga hadisi cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahimahullah da yace utitu khamsan lam na ahadun qabli Allah ya ban abubuwa guda biyar babu wanda ya bawa gabanni na ɗaya daga cikin su yace ni aka kira ahmad saboda ya fi kowa a duk duniya gode wa Allah shi yasa aka ce masa ahmad don haka ahmad da muhammad duk ɗaya ne sun san zai zo da suka zo da ya sai suka kare tashi su abun da ya faru gare su yahudawa da ya zo sun ɗauka su a cikin su ne sai suka karanta sai Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi su kuma nasara da ya zo wasu fasali suka ce a'a to annabin ya zo mun bi shi ba ruwan mun bi Muhammad din duk ɗaya ne wanda kuma suke da hasada a zuciya saboda hasada na hana karban gaskiya dan hatta annabi mutanen garin su me suka faɗa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim Allah yace akum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون مفهوم صدقة hasada na hana karban gaskiya in akwai hasada a zuciyar mutum tun da ahmad ne zai zo ina ahmad din yake ba shi ake jira ba to ina yake ahmad din ai tambayar da zamu yi kenan tun da an ce ahmad ne zai zo to a nuna mana yanzu ina ahmad yake Muhammad shi ya zo shi kuma shine Ahmad din Ƙur'ani ya kira shi da Ahmad sunna ta kira shi da Ahmad ɗaya kenan na biyu hatta a cikin Bible idan ka ɗauka duk da dai an canja Bible akwai inconsistency a ciki su interpolations fabrications historical fallacies historiolinguistic errors abubuwa da dama sun bata Bible ga sunan kaca-kaca but still yet ko a cikin modern Bible in ka ɗauka akwai evidences na cewa lallai akwai annabi bayan Isa alaihi salam kuma an kira siffofinsa irin waɗannan sai mu san su yayi za a yi kirista ya kawo maka addininsa ba za ka yi magana da shi ba in ka bashi ƙur'ani bai dada ayoyin qur'ani ba saboda ya ce annabin kama ba na gaskiya bane balle ya dada littafin sa da me za ka yaƙe shi da bible waɗanne evidences kake da shi ka bashi na cewa akwai addinin da zai zo shi a cikin bible din nasa sabon annabi da zai zo shi sai ka nema bible yayi indicating a wurare da dama cewa annabi muhammad zai zo shi dauki the book of zephaniah chapter 3 verse 9 dauki the book of John chapter 14 verse 16 dauki the book of John chapter 16 verse 8 dauki the book of John chapter 16 verse 11 dauki the book of John chapter 16 verse 13 dauki the book of Psalm chapter 86 uh, verse 6 dauki the book of Isaiah chapter 34 verse 1 to 13 Timothy chapter 30 duk sun tabbatar cewa annabin karshe na zuwa kuma evidence ne a cikin Bible kuma duka suna goyon bayan ka ne akan annabin ka shine annabin karshen zamani din shine annabin karshen zamani zai zo shi evidences da kake da su a cikin qur'anin Allah na tabbatar da annabtansa in ka dauki bible din da shi sai ka yake shi a ciki ga annabin karshen zamanin ya zo shi in ka dauki the book of zephaniah chapter 3 verse 9 ya tabbatar da cewa annabin karshen zamani zai zo shi kuma zai zo da shi din da mabiyansa suna aiki ne da wani language a dukkan abin da suke yi shi in dai worshipin ne na the holy creator Allah in za su bauta wa Allah da ya halicce su da shi da mabiyansa ga baki ɗaya suna aiki da yare kwaya ɗaya ne yanzu a duniya ga mun waɗanne jama'a ke aiki da yare kwaya ɗaya a ibada musulmai ne wannan kuma shine the prophet that will come after Jesus alaihi salam annabin da zai zo bayan Jesus alaihi salam kenan suna aiki da language ɗaya wani zai ce maka to ai akwai abubuwan da suke yi ainihin a cikin cocin su irin spiritual tone ɗinsu da suke yi hallelujah kaza kaza wannan is not a language ɗaya kenan ko kaɗan wannan ba language ba ne shi yana kiransa abroka ba ne me dalili saboda ba a cewa kaza language ne sai iya da lexics and structure nasa iya da grammar ga kalmominsa kaza ga ka'idojinsa na kaza to wannan ba yare ba ne a kuma duk duniya babu wani addinin da ya karantar da aiki da yare ɗaya kamar musulunci ƙur'ani larabci in mun zo yin sallah da me da larabci dukkan wata ibada da ake da Allah yi wa Allah ko shiga masaci zamu sai mun yi addu'a da me da larabci wannan yake tabbatar mana cewa wannan iya indikedin cewa annabin da zai zo shi na mutanen da ke aiki da yare kwaya ɗaya shine wa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya da haka idan ka ɗauki the book of John chapter 14 verse 16 anan ma Jesus ya sake cewa lalle he shall pray to their holy creator Allah to give them another comforter who, will, who shall guide them forever cewa lalle ya roƙa musu Allah Allah zai ba su wani jagora wani annabi da zai jagoranci al'umma addininsa zai yi rinjaye a duniya har zuwa ƙarshen rayuwa waye annabin ƙarshen zamani waye comforter ɗin da ya zo shi a wannan hali din yau idan ka dauki karantar annabi Muhammad sama da shekara dubu da ɗari akwai abin da ya canja har a yanzu addini shine addinin da ba canja shi ba a duniya yadda ake karantar da Qur'anin Allah a zamanin sahabbai ba mai kokonton cewa yanzu Qur'ani shi ake karantawa a yanzu kuma yace zai yi guiding for ba gaya mun addinin da ya zo bayan Jesus din alaihi salam wanda ya tabbata a bayan ƙasa ake fatan sa har a yanzu sama da shekara dubu ba musulunci ba wannan akan suwa yake reference ne ga mu musulmai da zamu iya karwa zamu iya yakan kristoci haka in ka dauki the book of John chapter 16 verse 8 Jesus yake cewa akwai annabin da zai zo zai yi reproving the world of sin zai zo shi duniyar da ake saban Allah baya na idan ya zo shi zai rugurguza duk wani daular kafirci waye ya zo rugurguza daular kafirci a tarihin duniya duba Heraclius wato Heracle da yake jagorantar Persian Empire da Roman Empire ɗauki ainihin Mukaukis da yake jagorantar mutanen ainihin misra waye karya shi ɗauki na jashi shugaban Wa ya karya shi a less than 50 years musulunci ya yi dominatin ko ina a duniya duk inda baka zato addinin Allah ya kai so haka wannan yake nuna mana cewa wannan ishara ne wanda ya zo ya konkarin duniya din shine wa Muhammad peace be upon him annabi mu ya zo yi wannan tunda an ce zai zo ya rusa kafurci. zai yi eliminating sabon Allah da kuma shirka ya tabbatar da addinin wa addini kwaya ɗaya haka idan ka ɗauki the book of John in chapter 16 verse 11 anan satan shi yake magana David da kansa yace the prince of the world is the judge wanda zai mulki duniya shi cikakken alkali ne a fassara hakikanin alkalancin mai jagorantar duniya za a waye gari duk duniya shari'ar kwadi ake aiki da ta addinin sawa kenan annabi ne wannan aiki kuma duk inda ka je yadda qur'ani yake anan ake hukunci da shi haka ake a saudiya haka ake a amerika duk inda ka samu musulmi shi addinin suwaye wannan addinin musulunci haka idan ka duba the book of john chapter 16 verse 13 wanda aka kira spirit da zai zo shi zai zo iya da boys na gaskiya kuma gaskiya zai faɗa waye ya zo bayan jesus da wannan siffa muhammad sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya al'amin ake ce masa kuma ga fasto a ƙasar siriya ya tabbatar da zuwansa kuma ya ce idan ya zo shi karka yadda riga yaka zuwa gare shi wannan akan wa yake magana to amma yayi za a yi mu zauna a zo ana cewa za a ba mu sabon rayi za a ba mu kaza kaza za a ba mu kaza kaza muna zaune in ka duba the book of john chapter 16 verse 13 yace idan ya zo he shall speak the truth an kuma ba zai yi magana ba sai abin da aka ce masa yi annabin karshen zamani da gaskiya zai da kuma baya magana sai abin da aka ce yayi wa ya zo da wannan siffa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha siffa ce tasa haka in ka duba Deuteronomy 18:18 wannan ma akwai evidences a ciki wanda aka kira za a kawo annabi da yake onto Moses alaihi salam wanda yake kama da ji ainihin Musa alaihi salam wai annabi da yake kama da shi in ka ce Isa ne to ba shi bane nan wurin saboda mai dalilin Musa alaihi salam iya da uwa da uba wa yake da uwa da uba bayan sa annabi Muhammad Jesus iya da uwa bai da uba ɗaya kenan na biyu idan ka duba risala ta Musa alaihi salam ita ce ta yi dumetin har wajen larabawa saboda hatta a Misira a nan ya rayu ta Musa alaihi salam waye kuma ya zo zuwa ga larabawa a gen Muhammad sallallahu alaihi ya fito a cikin su so haka in ka duba kama da Jesus ma da Moses din alaihi salam zai ga Muhammad ke da wannan siffofi din baya da haka in ka duba the book of Psalm din chapter 84 verse 6 a nan ma an kira cewa David annabi Dawud kenan alayhi salam yace annabin karshen zamani da yake describing zai zo sai yace zai fito ne daga wajen Bakka ina ne Bakka Makka haka yazo a Jesus inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladhi lilladhi bi Bakkata Allah ya kira shi Bakka sai yace daga Bakka zai zo kuma ko Jesus yayi identifying me the word Bakka ya yazo daga Bakka din Muhammad sallallahu alaihi wasallam jesus bai zo daga ina ba bai zo daga wajen ba haka in ka duba isaiah 42 up to tun daga verse 1 up to 13 duka clear evidences ne a kayan wannan hakikatan ko a cikin bible malaman musulunci suka ce wanda ya fara zuwa ya ce jesus son of god wane ne saint paul shi ya fara kira shi ya fara zuwa ya fara ainihin canja bible yake cewa jesus is a son of god amma jesus bai kira ba shi sa muke da versions na bible kala kala duba international revised standard version na bible suka ce wai eros da sun yi yawa a bible ne sai aka tara masana christianity suka zauna suka cire ero kurakuran da ke cikin bible ta yaya za a yi dan adam ya je wa Allah gyara bai kuskure ba sun cire kurakuran wa yake tabbatar maka wajen cire kuskure babu kuskure don haka in ka dauki littafi kaza bible sai ga iya da books of the 66 wani 60 wani 40 something ma haka kawai duk abin da ya saba sauran sai a yi mai sai a cire ka duba eh, the book of timothy chapter 2 verse 8 shi wannan st paul shi ya fara zuwa ya fara canja ainihin content na bible ya fara kiran jesus son of god har a yanzu kuma za a ga haka suke kira dan allah amma na jesus bai ce shi dan allah bane ga qur'ani ya gaya mana a clear evidences kuma har yanzu kada samu tsofin bible zaka samu evidences na cewa bai ce shi son of god bane kuma hatta a bible da ke hannayen sa za ka ga yanda yake ta haka but the problem shine yanzu ga fastocin da a gaban fasto Talhat ibn Ubaidillah ya fara jin labarin musulunci ɗaya kenan mu duba ainihin annabci da ya zo shi mai abin da yake faɗa Naufal waraka bin Naufal cewa idan annabin Allah zai bayyana ina daga cikin jama'a da za su taimake shi duba aljami as-sahih na Imam bukhari kitabu wahayi a cikin christianity ya karanta annabin karshen zamani zai zo kuma aka kira siffas ya ce eh shine to ya aka yi kiristocin zamani ba sa karanta kuma su ce shine saboda wasa da ake yi son rai yayi yawa kowa ɗauki cewa cocinsa shine hanyar cin abincinsa so haka wajibi ne musulmai mu rika karanta waɗannan adiyan ɗin ga baki ɗayansu yanzu bible sun yawa muna da anajil kasira anajil wato injila da yawa kenan muna da su da yawa interpolation sun yawa a ciki but amma na babu dama ka sa krista ya shigo musulunci sai da bible to kenan dole karanta bible ɗin nan ka shiga da shi musulunci saboda in ka bashi qur'ani bai yadda da shi ba har a wajen an zo a baka sabon rayi musulmi kuma babu aya ba hadisi balle bible din kuma haka za a zauna a yi ta masa ya rasa yadda zai yi a bashi takaddu har a bashi bible kyauta ya je irin blue bible da ake bayarwa a can bangon a rubuta jesus is my savior i believe wani kuma a ce jesus is my lord sai mutum ya rubuta sunan sai sign sai a bashi bible Ka kaga rubuta sunanka ka ce ka yadda jesus allahnka ne in ba baka uzuri da jahilci ba abu ne na ridda na amince Jesus Allah ne bada ma haka muke karba wani na gama alkhairi ne ana ba su bible haka muke mun gagara kai addinin Allah inda ya dace aje gara alhamdulillah nan ana samun kwamiti na sabin musulunta ana shiga ƙauyuka jazakumullahu khairan da masu da awa kala kala jazakumullahu khairan amma ƙauyuka da yawa zaka je nan ga baturiya ta zo daga ingila ta kawo christianity Najeriya ta shiga cikin dukkan lungunan mu na Bauchi na Gombe na Taraba tana shan ruwan kwari tana cin dumame tana cin karago tana rayuwa mai dalili saboda tana da manufa na addininta but amma na mu da muke da abin da zamu ba wa duniya mun yi shiru a kai wanda addinin Jesus ma ba na duniya ne gabaki ɗaya ba ai ya zo ne da addini ina zuwa ga bani Isra'ila sakonsa zuwa ga bani Isra'ila ne sakon Jesus alaihi salam wannan kana da evidences da dama a cikin Bible hmm, Allah ya taimake mu to wa udhiya fillahi bayan nan na biyu muna fahimtar muhimmancin karban gaskiya na ce akwai darsa ko wannan shine darasin farko cewa lalle ga abin da ya bayyana a Christianity cewa annabin karshen zamani zai je kuma namu ne shi na biyu yake ga mana muhimmancin karban gaskiya a nan bangare biyu ga shi wancan malamin Christianity ya karbi gaskiya har yana yi wa wani mutum wa'azi da kada wannan annabi ya bayyana a rigaye shi gare shi ɗaya kenan na biyu shi talhatu bin ubaidillah ga karban gaskiyansa ana gaya mar kasuwanci ya je bai ce bari mu bari ban mun ci riba sai mu je gida mu ji labarin da ke faruwa sai bar ma kasuwancinsa gaba ɗaya taho da gaggawa to haka ake so duk mai gama gaskiya ka kusance shi karka kyamace shi wannan shine ka'ida na uku kuma abin da muke koya shine duk wanda ya imani da Allah sai an azabtar da shi azabtar wanda ake mana yau mu da muke complain bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin abin da aka yi wa sahabbai ba ga hadisi a bukhari sahabban su ma suna complaining hadisi na uku bato uku bato bin amir radiyallahu anhu yace shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'aba mun kai complain zuwa ga annabin Allah irin azabar da ake mana ya ta da kansa da rigarsa a ƙarƙashin Ka'aba yana kwance muka ce wani an karya mar kayi wani an fasa mar ido wani an cire mar haƙori wani an farka masa baki wani an yi kaza kaza wani an kashe shi muna gaya mar sai tashi ya zauna sai ce waɗanda suka rigaye ku inna mimman kana qablakum yu'khadhu ar-rajul wanda suka rigaye ku ana kama mutum fayuhfaru lahu fil ardi sai a tona rami a cikin ƙasa fa fiha sai a sanya shi a rami din thumma yuj'alu nisfain sai a tsaga shi biyu daga sama har kasa yadda ake tsaga rake haka ake tsaga wanda suka riga ku musulunci yace wa yumshatu bi amshatil hadid ana sa karfe a kayin su a rika kumin kansu da karfe ma duna lahamihi wa azmihi ana raba fatar sa da kashinsa ma ya dalika zalika an dinihi annabi Allah ya wannan ba sa su bar addinin musulunci a tsaga mutum biyu a tsaye yadda ake yanka rake wallahi ba zai bar musulunci ba wani kuma yace za a daya fatar kansa gaba ɗaya kana ga school na kayinsa ga likita nan a wurin dakta yaya al'amarin kai yake a ce an daya fatar mutum daga kayinsa ya bar addinin musulunci ana dayewa ka ce ka bari a barka amma ba sa tauriya ba zai ce a to na bari a'a ya tabbata a kai annabin Allah ya ce ma yasudduhu zalika an dinihi wannan ba zai sa bar addinin musulunci ba sai ya ce walakin nakum tasta'jilun sai dai ku kuna da gaggawa ne kuna son kowane abu ya zo cikin sauki a ci sa don Allah wannan azabar da aka yi Bakar Siddiq da Talha a cikin mu aka taɓa masa akan bin sunna ko kuma shiga musulunci a tara wawayen anguwarku ba na gari ba wannan fa ko wawayen yanzu ne fa ba su kai na da ba saboda na da da babu shari'a da su kwata kwata rayuwar neman kuɗi kawai ake daman kuɗin shine Allah a lokacin kuma aka ce za a bashi Allah sanya maka azaba mu duba abin da aka musu akan addinin musulunci amma ba su hakura ba so haka wannan ke gaya mana idan muka karbi musulunci ko muka karbi sunna sai Allah ya jarrabe mu jarrabawa ta gaskiya kowa zai iya ƙinka a duniya amma na indan Allah kake Allah na gani am hasibatum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه amanu نصر الله ألا إن نصر الله قريب babu dama mu shiga aljanna sai irin kayyar da ta soki wanda suke gaban mu ta soke mu wallahi alazim babu shortcut na zuwa aljanna mutum ya shiga aljanna cikin sauki duniya ba wahala ko kada komai a duniya yadda yake zo kuma ya shiga aljanna jama'a ba taba haka ba innal jannata tahta dhilalis suyuf duk inda kaga an kira aljanna karara jirin bayan Allah ne yake zuba inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan في التوراة wal والفرقان ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ina ne shortcut da zuwa aljanna mutum ya rayu a duniya yadda yake so kuma ya je shiga aljanna babu wannan hanya da shi yasa shakkar nake cewa waladhatur raha la tunalu bir raha jin dadin ainihin hutu ba a samun sai an yi mai sai an gaji sai ka gaji kake jin dadin hutawa wanda ya je wuni a jejin ya da a dare baccinsa ya yafi wanda ya kwana a ya wuni a dakin sa yana jin disco ko yana yana shan fanka yana cin abinci so aljanna gidan hutu ne ba a shiga sai an gaji wahalan da muke sha da tsangwaman da ake mana akan bin gaskiya da azabtar da mu da ake da duk abin da ke faruwa gare mu shine abin da Allah zai ba mu aljanna da shi yau gemu kadai ka da shi in kai yawo a duniya ka shiga uku gemu kadai yau siffa ce ta terrorist a duniya dan ta'adda a ganka da gemu yanzu mu duba kwana biyu zuwa kwana na so wai za a kai hari a America da finance center da kaza kaza ga baki ɗaya wasu biranen sanda aka ce duk wani ma mai gimu kara bashe shiga wai yan alƙaida za su kai hari ka duba mutane na can cikin dutse suna zaune duk duk sojojin america da yan sanda ta ko ina ba a bacci 24 hours aiki ake yi ana tsammanin za a kawo terrorist attack kai ka ji da Allah wa qadhafa fi qulubihim ru'uba kenan a hakan sai a je garin kare kai kuma su halakar da kayin nasu so addinin Allah ba a samun sa jama'a da sauki aljannar Allah in muna neman ta mu yi hakuri da yadda Allah zai jarrabe mu waɗannan su ne darussa guda uku na farko Muhammad in the Bible akwai shi ya zo a cikin Bible zai zo ga kuma evidences na biyu har a yanzu muna da evidences sai kuma gaba na biyu afuwan karbar gaskiya duk wanda ya gaya ma gaskiya ka karbe ta shaidan ya bada fatawa musulunci an karba hadisi a bukhari ya faɗa annabin Allah ya ce sadaka wa huwa kadhubun a nan shaidan gaskiya ya faɗa amma na zabgege makareci ne ita gaskiya ko a bakin wa take karba ake yi ba a cewa kuma yaya hadisin ya zama kaza ko ayata ta zama kaza sahabbai shi yasa ake sifata da cewa ba su cewa ba su cewa me tambayar yabon da ake a gare su me ake yi ba sahabbai wajen bin gaskiya ba su cewa ba su cewa limanu umar sai dai su ce me bimanu umar ba su cewa dan me aka ce mu yi kaza sai dai su ce me ake so mu yi ba tambaya su bane me yasa Allah ya ce ai kaza su tambaye su me Allah yake so mu yi to wannan shine musulmi na gaskiya nawa kuma yin hakuri akan addinin Allah tun da dai ba mu sha irin azabar sahabbai ba to dai dan abin da ake wa musulmi a duniya dace mu yi hakuri mu tabbata akan addinin Allah in mutum ya barar da imaninsa kuma shikenan Allah ya kare mu daga wannan thumma hajara kuma talha yayi hijira lokacin da aka koma garin Madina fattafaka annahu ghaba an waqa'at badrin sai kuma al'amari ya kasance baya nan lokacin da aka yi yakin badar fi tijaratin lahu bisham ya je kasuwanci sham bayan an koma garin madina ya bar garin madina ya je kasuwanci sham kuma sai yakin badar ya faru duk da dama an samu economic exploitation a kayan musulmai kuma ya kasance ya dace da lokacin da aka yi yakin badar ya tafi kasuwanci siriya sai allah ya kaddara yakin badar ba a zargi duk wanda bai je yakin badar ba kamar yadda ainihin ka abun malik ya bayyana radiyallahu anhu saboda dama ba yaki aka fita ba an je ambushin tsoratar da makiya addinin Allah ne sai Allah ya kaddara yaki ya faru kuma Allah ya taimaki musulmai sune yan kadan laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla mafhum wa ta'allama li ghaibatihi sai ji zafi yayi akai akai badar bayana ya ji zafin yadda ta kubuce masa a rayuwa yadda aka je neman aljanna ruwa ruwa a ce babu shi bare ga hadisi a bukhari ya zo ya ce amma alimta anna allah hattala ala ahli badrin wa qala lahum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah duba zukatan duk yan badar ya ce ku aikata abinda da kun so an gafarta muku duk wanda ya je badar an gafarta masa gafarcacce ne a wurin Allah maghfurun inda Allah ta'ala jama'a sahabbai da jinin su aka kafa musulunci wa daraba lahu rasulullah bi sahamihi wa ajrihi sai manzon Allah ya buga masa Bisa bisahamihi rabon da zai bayar wa da ladan kuɗi da zai bayar na bai samu zuwa badar ba wato tunda an ji an yaki baka nan kai zaka biya kuɗi na rashin zuwa badar wannan kissa da ta zo ta wani malamin hadisi Sheikh Abdulkadir Arnaud a ƙasar Jordan ya ce wannan hadisi na cewa an karbe kuɗinsa sa bai je badar ba hadisin bai inganta ba yayi ta hakiki na siyar alamin nubala mujalladin farko shafi na biyar na ya yace hadisin bai inganta ba bai dai samu zuwa badar ba amma cewa an ce ya bada kuɗi tun da bai je ba yace wannan isnadi akwai makala cikin sa wannan in malamai kenan jazakumullahu khaira fadailuhu fala nassa shi talha radiyallahu an an jabirin radiyallahu an anna talhata marra ala nabi sallallahu alaihi wa sallam faqala shahidun yamshi ala wajhi al wannan hadisi jabir bin abdullah al ansari radiyallahu anhu ce lalle talha marra ala nabi ya wuce kayan annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana wucewa sai annabin Allah ce shahidun shahidi yamshi yana tafiya ala wajhil ardi a bayan ƙasa ba fa zai mutu yayi shahada ba shahidin ke tafiya a bayan ƙasa ba mai wannan gara ba sai talha ibn ubaidillah shine shahidun yamshi ala wajhil ardi shahidi da ke gudana a bayan ƙasa iya tafiya wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da ingancin sa cikin littafin sahih sunan ibn majah hadisi na 202 da littafin silsila sahih hadisi na ainihin 126 wa an jabirin qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ardi falyanzur ila talhata bin ubaidillah wa fi riwayatin mai yanzur mai sarrafu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhil ardi wa qad qada nahabahu falyanzur ila talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu wannan hadisi ma ingantacce ne Sheikh Muhammad Nasir Allah ya masa rahama cikin ta hakikin sunan ibn ina Imam Tirmidhi hadisi na 2940 yace hadisi ne ingantacce hadisin nan yana da kissa muna bukatan kissa din ma'anarsa man sarrafu wanda yake faranta masa rai ai yanzu ya yi dubi ila shahidin zuwa ga shahidi yamshi ala wajihil ardi da ke tafiya a bayan ƙasa amma na shahidi ne wa fi riwayatin yace wa qad na nahabahu ya cimma burinsa gashi kuma a bayan ƙasa burin da yake nema a wajen Allah ya riga ya gama cimma burinsa falyanzur ila talha bin ubaidillah to ya duba talha zai ga shahidi a bayan ƙasa kuma duk burin da yake da shi a wurin Allah ya kammala wannan abun da ya faru mun san abun da ya faru a yakin Uhud ya faɗa mun sa abin da ya faru a yakin Uhud kuma jarunta tsala a yakin Uhud har yadda muke ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake da jarunta in ana karanta na sai ka dauka kawai kamar duk wani sahabi ma ba jarumi kamar sa ba mamaki akwai wanda ke da wannan filin in ana kawo ya fito to yakin Uhud da duk jaruntar da yayi sahabbai suka yi tarayya in aka kira Uhud sai su ce zalika yawmun kulluhu li talhata daga an kira Uhud sai a ce to wannan ranar ai duk na talha ne yakin Uhud kam gaba ɗaya ma sunan Uhud yawmu Talha saboda jarin tasa yakin Uhud sai a ce kawai ranar Talha haka Abubakar Siddiq ke matake ah, yawmu Talha zalika yawmun kulluhu huli Talhata shi yasa sahabbai kuma Allah musu baiwa da basu da hasada duk wanda ya aikin alkhairi sai a tabbatar da alkhairin Allah ya bamu ikon yi wa junan mu adalci haka abun da ya faru a cikin kissa din shine bayan an je yakin Uhud mun san irin yadda musulmai suka fara nasara a yakin Uhud da yadda aka zo aka tsoratar da su Allah ya taimake su innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah abun da ya faru bayan an je yakin Uhud aka ware ar-rumatu da ke kan dutse mutane 70 karkashin jagoranci Abdullahi ibn Zubair annabin Allah ya ce ko muna nasara ko ana nasara a kayin mu kar ku sauka da sahabbai suka fara nasara ana ɗiban ganima suka sauko shugaban suna cewa fa annabin Allah ce kar mu sauka sai shi dan yarin jawa wasu suka sauka sahabi na kuskure sai dai ba sa kuskure irin namu na sarri kuma duk kuskuren da suka yi bi nassil qur'an Allah ya gafarta musu wannan shine aqida sunna su ba masumai bane suna kuskure sai suka sauka sai aka dawo da ainihin preja akan musulmai aka fara azabtar da su kamar yadda Allah ya gaya mana cikin Ali Imrana awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha in huwa min indi anfusikum Allah ya ce lokacin da abu ya same ku musiba kuka ce daga ina ne wannan Allah ya ce daga gare ku ne kuka jawo kayan ku qul huwa min indi anfusikum amma na bi ha mun baku fa abun da yafi wannan ganimar uku ɗin sau biyu amma yanzu ganimar ta dauki hankalinku Allah ya kira hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah bayan an saba wannan umarni kwaya ɗaya sai pressure ta dawo kayan musulmai sai aka fara kashe musulmai saboda kawai saba umarni kwaya ɗaya na annabin Allah a wurin aka fara kashe musulmai aka fara kashe musulmai aka kai lebur na annabin Allah aka farka bakinsa aka cire haƙoransa aka fasa fatar bakinsa aka fasa goshinsa jini na zuba sahabbai wasu suka kama gaban suka rasa inda suke har wasu malaman tarihi suna cewa har iblis ya bayyana yana cewa kutila muhammadu an kashe muhammad sahabbai al'amari ya musu zafi duk inda suke tsammani nasara abu ya gagara annabin Allah aka mar jina-jina yana tafiya shi kansa annabin Allah ya haura dutse da shi da ainihin al'ansar mutanen garin Madina wata riwaya ta ce goma ta ce goma sha ɗaya talha na gefensa shi kaɗai ne daga cikin almuhajirin gefen manzon Allah shi kaɗai yake bin sa da inda dai yake bashi personal defense na annabin Allah ana tafiya kawai annabin Allah sai juya sai ga usbatu minal mushrikina mushrikai da yawa sun nufo shi in an ce usba shine jama'ar da kusan sun kai wajen 40 minimum shine wajen wajen 40 ake samun usba kawai sun nufi annabin Allah yana juya da ya gansu sai ya tsaya sai ya ce mai yaruddu haula'i wa yakunu rafiqi fil janna waye zai iya tunkaran jama'a kaman 40 da suke zuwa nan ya zama shine makwabci na cikin aljannar Allah Talha sai ya juya ya ce annabin Allah ya ce ana ni ne annabin Allah ya ce la makana ka bi ma'ana ilzam makana ka tsaya a wurin sai wani al'ansar ya ce ni ne sai annabin Allah ya ce jika faqatala hatta ya je ta kira kashe shi suka sake biyu annabin Allah yana haura dutse gashi an fasa bakinsa an cire haƙorinsa ya gaji bai ma iya tafiya a lokacin suka sake biyo shi duyi ba sake cewa mai ya rudu haula wa yakunu rafiqi fil aljanna talha yace ana ya rasulullah yace la makanaka bi ma'ana ilzam makanaka tsaya a wurin wani al'ansar yace ana yace je ka shi ma faqatal hatta qutila aka sake matsawa gaba ya aka sake biyo shi suka sake haura za su kashe shi ga wasu ta nan ga wasu ta nan wurin ya sake cewa mai ya ruddu haɓala wa yakunu rafiki fil janna wa zai mai da su ya zama aboki na dan uwana cikin aljanna makwabci na talha ya sake cewa an ne sake cewa la makanaka ilzam makanaka zauna a ka mai ya rudduhum waye wani al'ansar ya ce ni ne yana faɗa haka sanda al'ansar mutum goma sha ɗaya ko sha biyu kowa ya kare. shi saura annabin Allah ta tsala kuma ga sunan sun kewaye su annabin Allah yana haurawa dutse ba zai iya ba ga tsala shi kadai ga kuma mushrikai sun zo su gindin dutse wajen mutum arba'in kuma mutane goma sha biyu al'ansar duk an kashe su sai annabi sake magana yake cewa man yardu haula ya kun rafiki fil janna talha yace ana yace al'ana na'am yace yanzu kan zan ce maka eh yace saboda daga ni sai shi talha ya juyo yace annabin Allah na tinkare su wajen mutum 40 shi kadai ya tinkare su yace in nazo ina yakar su suna tsara na akai ana fasa kayinsa ana saran hannun sanda akai labin naka cire hannunsa bai tsaya ba yace idan nayi ina fama da su yace ga kuma annabin Allah ba zai iya haura dutsen ba an ji mar ciwo ya gaje ce gashi a zaune a wurin sai na zauna ke su sai in koma in dauke shi na haura da shi dutse sai in gangaro kuma sake a gasu ya ce ni kadai haka nake yi in haura da shi na dawo da bayan zuwan tunkare su in na tabbatar na musu jina-jina in koma in sake haura da shi step ɗaya ko biyu in sake gangarowa ya ce da haka na haurar da shi kayan dutsen kuma da ikon Allah babu wanda ya samu nasara a sa. sanda ya kai level na ciwo a jikinsa da sara da takwabi da yanka na wuka banda cire margaba da aka yi yanka wajen manya-manya saba'in da yankai ne a jikinsa bayan ya gama haura da shi tukunna daga baya sai ga Abubakar, siddiq ya fito ba su me ke faruwa da annabin Allah ba ga kuma zubair bin al-awwam suna zuwa za su taimaki annabin Allah sai ya ce da'a ne ku je wajen dan uwanku ku je ku taimake shi haka ya fama da mutanen gaba ɗaya duk al'ansar sun kare shi kaɗai ya haurar da shi kan dutsen ya je ya haurar da shi ya dawo yaƙi mutum kusan arba'in ya koma ya ƙara gaba da shi sake dawowa haka ya aiki biyu yana yaƙa su kuma yana zuwa yana mobin da shi gaba tukunna suka zo waɗannan sahabbai suka taimake shi a kayi amma dai da ikon Allah addu'in musulmai suka yi nasara a yaƙi da amma dai shi dukkan irin ciwo da ake ji wa dan adam a duniya haka aka ji masa jama'a ka tunkari mutum talatin da yan kai ko nawa mai kama da haka aiki ne ko ba aiki ba bayan nan kuma kana zuwa kana mobil kana mai da matsar da wani gaba kuma akan dutse da wannan iya daga cewa ake musu kirari da cewa shahon ranar uhudu saboda iya daukan annabin Allah yadda kasan shaho ke daukan danka za ka yake daukan zai zo tsakanin abokanan gaban haka ya dauke shi ya kai shi gaba ya kuma gangaro ya haura ya gangaro ya zo ya ke su ya koma ya kara haura da shi jama'a waɗannan bayan Allah hmm. wallahi in ba mu ambace su da alkhairi ba kar mu kuskura mu ambace su da sharri a rayuwa da jininsu da dukiyarsu aka gina addinin Allah yau me muke wa addinin Allah a rayuwa ne me muke yi wa addinin Allah mutum ya zo ya tsaya bainan nasu ya subu haula in rijal mutanen da suka ba wa addinin Allah lokacinsu da jininsu da dukiyarsu li raf'i Allah azza wa jalla ala wajhi al-ard ماذا نفعل اليوم ممكي أيو فترى الإنسان يسب الصحابة للجهل أو ma أشبه ذلك bayan an kammala wannan annabin Allah sai ya jiyo a lokacin sai ya ce wa sahabbai man sarrahu an dura ila shahidin yamshi ala wajhil ardi wa qad qada nahbahu falyanzur ila talha bin ubaidillah duk wanda ke faranta mar ya ga shahidi mai faranta mar rai ya ga shahidi iya tafiya a bayan ƙasa wa qad qada nahbahu ya biya bukatarsa duk abin da yake nema an biya masa ya duba talha bin ubaidillah haka annabin Allah ya fada take nawa ke da shi da wannan ake ce masa shahidun alhayy ash-shahidul hayy rayayye kuma shahidi ana kiransa da talhatul khairi ana kiransa da talhatul eh, eh, judi ana kiransa da talhatul fayyab duk wannan yin sani shi kwaya ɗaya ke da makal talhatul khair shi ma wasu malamai sun hassana shi duk yabo ne zuwa gare shi Allah ya taimake mu juduhu kyautarsa an su'ud binti auf qalat wannan asar ya zo daga su'ud binti auf ita mata ce talhatu bin ubaidillah radiyallahu an tace da khala alayya talhatu talha ya shiga kayina fara'aituhu mahmuman sai na ganshi an shi da damuwa bi ma'ana fi ghammin wa hammin wa huznin naga an shi da damuwa fakultu ma sha'anuka nace me ke damunka ne me ke damunka talha na ka shigo da damuwa qala yace almalul ladhi indi kad kathura dukiyar da ke wajena ta yi yawan gaske na rasa yadda zan yi da ita waƙadi karaba karabani wannan yake bakanta min rai kalman karaba fi'ili ne yana zuwa min babin nasara ne karaba nasara yansuru ya kirubu babin nasara yake hawa ai a gammani damuwa ce ta lullube ni faƙultu na cewa ma alaika me ke damunka me yake damun eh fakultu sai na ce wa ma alaika me ya dace kai tunda ka ce dukiyarka ta yi yawa me ya dace kai sai ya ce a hu dukiya tunda ta yi yawa sai a raba ta mana fi sabilillahi dukiyar ne ta yi yawa bana ne jama'a don Allah dubo wani imani yau fa muna nuna damuwa ne in ba mu da kuɗi amma shi sahabi wai kuɗin ne yawa yake damun sa sai dace to me yanzu me ne solution din dukiya tunda ta yi yawa sai ya ce a hu ba sai a raba ba fa hatta ma bake minhu dirhamun ya raba dukiyar gabaki ɗayanta a cikin dukiyar dirhami ɗaya bai saura ba kuma adadin dukiyar ya kai dirhami dubu ɗari hudu yau nawa ne dirhami yana da daidai da eh, dinar nawa ne ke dirhami dirhami nawa ke dinar ɗaya dirhami nawa ke dinar ɗaya dirhami ashirin yake dinari ɗaya kowa ya yadda in kun yadda shi kenan a in ba ku yadda ba ina ta ce amma an kunya da shi na yi shiru in ko ba ku yadda ba sai ku da hujja so ya ce dirhami ashirin yake dinar ɗaya dinar ɗaya yanzu akalla naira dubu nawa dubu hudu to dubu hudu sau ashirin nawa ne ina nawa ne rubo dinar bana malam bello nawa ne rubo dinar ko kuke alkalanci akalla ina so mu yi lissafin dukiyar ne kafin mu wuce akwai yan canji ko mu ɗauki dukkan dinar ɗaya dubu hudu wannan na rage shi amma na ya fi haka idan muka ce dirhami ashirin ke dinar ɗaya to in an raba dubu hudu sau ashirin nawa zai bayar a dubu hudu sau ashirin an raba shi sau ashirin nawa zai bayar dubu hudu sau ashirin ashirin sau nawa ne yake ba da dubu hudu wannan kai magana mana eh ɗari biyu haka ne ɗari biyu sau ashirin yake bada to mu yi ɗari biyu sau dubu ɗari hudu nawa zai bayar ɗari biyu sau dubu ɗari hudu ai lissafi na da sauki ɗari biyu sau dubu ɗari hudu eh sau ɗari biyu sau dubu ɗari hudu eh mutum a yi magana da yaƙini magana ta ilimi ake yi eh ina malaman lissafi na fi so ku yi da kanku ne ni na yi tuntunin baɗa ma ina so ku yi da kanku ne eh miliyan tamanin to ga <laughs> eh miliyan takwas miliyan takwas ko miliyan tamanin Eh, gaskiya babu lissafi haba jama'a to ba dole a rika samun matsala hadan qur'ani ko hadisi ba eh miliyan tamanin miliyan takwas eh a ah, ya shi mal <laughs> na yaƙini kake magana <laughs> afuwar ku saurara mu dauke shi a miliyan 80 shi ya ce miliyan 800 mu dauke shi a miliyan 80 mu ce mutum iya da naira miliyan 80 wannan miliyan 80 din ya hana shi bacci har ya shigo gida cikin bacin rai iyalansa gidan bayansa me ke damun ka yace dukiyarsa ne ta yawa me za ka yi yace sai a raba ya raba naira miliyan 80 bai saura da naira ɗaya a cikin kuɗin ba wannan riwaya kenan ka duba qala talhatu bin yahya talhatu bin yahya yace fa sa'altu khazina talhata sai in tambaye stokifan talha mai kontrolin dukiyarsa kam kanal mazu nawa ne adadin kudin fa qala yace arba'u alfin ne dinar dubu ɗari hudu ne wa kana rahimahullah saboda wannan yu'rafu bi talhatil khairi ake sanin sa da talhatul khairi li karamihi saboda karamcinsa wa kasrati judi saboda yawan kyautarsa akwai kuma ana ce masa talhatul fayyab in an ce talhatul fayyab al fayyab shine ai al wahhabu shine al-fayyad al-wahhab shi yasa cikin babin mustalahul hadisi ya ce al-mustafid mustafid shay'un yanzil bi ma'ana ya ummul jami'a mafhum to sai a ce masa mustafidun so daka al-fayyad shine al-wahhab ai al-jawad so daka mutum ne mai yawan kyauta so wannan shi yasa ake ce masa talhatul khairi tare da cewa akwai asar da ya zo da makala ciki cikin safwatu safwa amma da ya ce masa talhatul Judiya inganta inganta banda wannan kuma akwai kyauta da ya da duke da tafi wannan yawa nan kuma ya ba da dinar dubu ɗari bakwai yana zaune da matarsa sunanta ummu kulthum bintu abubakar siddiq radiyallahu anhu wa anha yar abubakar siddiq ne dukiyar dubu ɗari bakwai yana zaune sai ya tagumi damuwa ta masa yawa ta ce me dame ka yace wallahi na ci riba ne kuɗi yayi yawa nawa ne kuɗin yace mata dinar dubu ɗari bakwai sai ta ce to me yanzu me dace ya da dukiyar yace me dace a yi sai ta ce ah ga talakawa cikin almuhajirun da al'ansar ba sai ya raba musu ba sai ya ce jazakillahu khairin anti muwaffaqatun bintu muwaffaqin ke dacacciya ne yar dacacce kin ga kin dace babanki kuma dacacce ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace kin bada shawari tace kawai a raba duka mana dinar dubu ɗari bakwai kaga sama da miliyan ɗari kenan wallahi al'adim haka ya raba kuɗin gabaki ɗaya babu abin da ya saura ciki yace da ya raba sai ya ji hankalinsa ya kwanta yace in aka ci ribar sai kwan ya gagara bacci iyalansa suka ce muna gane da damuwa da ke damunsa daga ya rabar sai ya koma fara'a da komai yau yaya muke kudin ke faranta mana rai ko wannan shi yasa akwai wani hadisi da cikin littafin silsila sahiha annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nasiha yake gare mu yace inna ashaddan nasi bala'an al'ambiya anbiya thumma salihun thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa inna ahadahum la yubtala bil faqri hatta ma yajida illa al aba allati yuhawwiha wa inna ahadahum la yafrahu bil faqri kama yafrahu ahadukum bir raha jama'ar da suka fi kowa samun bala'i da jarrabawa da talauci a duniya sune annabawan Allah yace bayan nan sai salihai inji annabin Allah sai wanda suka biyo bayan salihai sai ce ɗayan su Allah na jarabansa da talauci ya waye gari a duniya bai da komai sai bargon da zai labe jikinsa da shi duk duniya shi kare mallaka kuma annabin Allah ne sai ya ce da kuma salihan sai ya ce amma ɗayan su na farin ciki da talauci yadda ɗayan ku ke farin ciki da wadata a yau sai mu duba yau idan ka ga mutum abubuwan su iya ta fara'a to kuɗi sun taru idan kana wurin ma'aikata irin wuraren mu jami'o'i daga an yi albashi za ka gane kowa wani idan ya fara dariya da ka san kama sabuwar amarya wallahi haka mutane suke <laughs> daga in kuma bai da kuɗi to ko ina ya zauna matan sa faɗa in yi shigo gidan sai ke sallama akan abinci to kace kawo ne in aka shigo kansa wace baki sallama ba sai da kuma da ce assalamu alaikum mai gida baka amsa ba to ai mala'iku sun amsa wai duk abin da aka yi wai mala'iku sun amsa shi ba zai amsa ba ya ce da koma ta da goma ta kuma ya shiro wai mala'iku sun amsa to ka san ko da mala'iku sun bada salama tun asali inda sun amsa maka in aka yi miya in ba gishiri ya faɗa cewa wallahi gishiri bai isa ba in gishiri yayi ya ce yayi yawa in an ka abinci ya ce da zafi in yayi sanyi ya ce yayi sanyi kuma duk wanda ya shi bala'i ne a gidan sai ya ga mata na tambaya malam mai gidan mu bai da kuɗi to malam fada yake ta mana kullum ba a shiri da shi jama'a mu duba imanin mu a cikin talauci mun fi garantin shiga aljanna Allah akan me akan dukiya hadithi a khari annabin Allah ya ce mal faqar akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum ba talauci nake muku tsoro ba kuma cikin talauci ina da garanti akan imanin ku da nake muku tausayi shine a shimfiɗa muku dukiya a bayan kasa. ku yi ta jin daɗi sai ku halaka ku ji daɗi kamar yadda wanda suka riga ku suka ji daɗi sai ta halakar da ku yadda ta halakar da su ga hadisi hasan duba cikin littafin sahiha yadkhulu yadkhulu al-fuqara al-jannata qabla al-aghniya bi 500 sana hadisi ne ingantacce amma duk da wannan mutum wai daga Allah ya jarabe shi da rashin kuɗi bai da kuɗin cefa ne kowa abokin faɗansa ne Me kuɗin sabon Allah talaka kuma faɗa da kowa saboda bai da kuɗi fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu din kenan falamma najahum ila al barri idza hum yushrikuna jama'a gaskiya mu duba imanin mu mutum shi kadai wai talauce sai yana tafiya yana magana annabin Allah gidansa ana kwana saba'in ba a dafa abinci ba hadithin iya bukhari aisha na gaya urwa cewa in kunna lanantazir ila hilal thumma hilal thumma hilal thalathata ahillatin fi shahrayn وما أوكل في وما أوكل في بيت رسول الله نار فقلنا يا أمة وفي رواية يا خالة فما كان يؤيشكم قال الأسودان التمر والماء tace muna ganin jinjirin wata uku a wata biyu a gidan manzon Allah ba a hura ruwa a dafa abinci urwa ya tambaye me kuke ci tace kawai muna cin dibino da menene da ruwa su suke rayar da mu sai ta ce wani lokaci iya da makwabta al'ansar suna da raguma sai su ɗanta su sai su ba mu shi kyauta mu sha amma gidan annabin Allah ana kwana saba'in ba ci abinci ba ba a hura wutar a dafa abinci ba shine ganin wata uku a wata biyu yana haura 60 days shine an ga wata biyu a wata biyu wata uku a wata biyu irge ne banda wannan ga hadisi a bukhari ayyar ke cewa ma shabiya ali muhammadin yaumaini mutatabi'aini hatta qudida ba a taba koshi awa 44 barin maka da hausan da za ka gane ba a taba koshi awa 44 a gidan manzon Allah ba har ba duniya 48 hours ai ana koshe kwana nawa biyu ba a taba yi a gidansa ba ni da shi ko kuma da shi da musuwa yan gatan Allah but amma na karamar jaraba idan Allah ya mana sai mu yi ta roƙo mu roƙi wancan mu roƙi wancan mu roƙi wancan jama'a roƙo na kanmu in dai ba na addinin Allah shi zai ci gaba a taimaki musulunci mu rika hakuri da shi mu rika haƙuri in mutum ya bude kofar roƙo magidanci annabin Allah ya ce zai wahala ya rufe wannan kofa din ni na daura kaina ku yi haƙuri na kan faɗi wasu abubuwa ne don kwaɗaitar ɗalibai yan uwana gaskiya ban taɓa roƙon wani mutum duk duniya naira ɗaya ba tun da nake ba mutumin da ke da wannan rekodin a kaina ban taɓa roƙo ba naira ɗaya roƙa ban taɓa ba a duniya kuma kowane irin mutum ne gaskiya tun da na zama mutum ko uwa da uba ban taɓa roƙon su naira ɗaya ba a duniya kuma ko makaranta zan je ni karatu zan tafi dai jami'a ban taba roƙon iyaye na kuɗi ba saboda ƙofa ce da an ka buɗe ka da aiki Allah ya taimake mu za mu dakata a nan wuri insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu yi kokarin kammalawa ga baki dai mun raba karatun biyu kenan insha Allah ta'ala bayan nan gabanin a kira sallah akwai bayanai masu ɗan muhimmanci da nake yi wa 'yan uwana ɗaliban ilimi ko da yaushe ƙoƙarin neman ilimi na aiki da shi shi ya dace mu riƙa yi a rayuwa mu riƙa neman ilimi don mu bauta wa Allah a duk inda muke a rayuwa mu nemi ilimi don mu bauta wa Allah ɗaya kenan kuma alhamdulillahi nakan ba da shawari malamai da dama suna karantar da mu addini ga 'yan uwa da ke karatu a wurare da dama har jami'o'in gida da waje da nake ta ambata tsawon lokaci suna dawowa mu riƙa ƙoƙarin kusan su muna neman ilimi daga cikin yan uwa da nake so na yi magana a kai ko kuma bari da kira sallar kun insha Allah ta'ala wani dan uwa yanzu yake ce mun waina na gode wa Allah wannan na faɗe shi a babin godiya ne magana da ne na karshe wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kowane mutum Allah yakan jarabe shi a rayuwa bai nuna cewa Allah bai jaraba ni a rayuwa bai kan jarabe ni kuma kowane mutum Allah yakan masa sai dai kawai ko da yaushe in ka mai da komai zuwa ga Allah idan Allah ya kawo maka jarrabawa shi din zai kawo maka solution na wannan damuwa din a ko da yaushe in ka dogara ga Allah din kana zaune sai mahaifinka ya maka wani alherin da zai iya taimakon ka maimakon ka roke shi so duk wanda ya iya dogaro ga Allah Allah zai taimake shi a rayuwa ɗaya kenan na biyu magana da zan kara shine kamar yadda aka wancan karan na ba da shawarin a dan tsaya da neman taimako na ce bayan lokaci kadan ina ba da shawarin yan uwa da ke taimaka su zaga su karɓo a ci gaba da yi a yau duk wanda ya taimaki addinin Allah shi yake nema a wurin Allah musamman abin da ya ja hankali na ga wannan ga tarihin talha da makaranta ba a shiga aljannar Allah sai mutum ya ciyar da abin da yake so a dukiyarsa kuma taimako na musulunci wannan bai hana a koda yaushe ana iya yin sa ba taimako gina masallaci makaranta tafiyar da abubuwa na addini taimakon kaza kaza wannan kowane musulmi haƙƙi ne akan sai taimaka yayi kuma haƙƙi ne akan kowane musulmi ya yi ƙoƙarin ganin yaya za a yi a nemi hanyar taimakon musulmai da musulunci wannan haƙƙi ne a kayanmu sau haka program kuma na da aka ce za a fara sa akwai wanda yake ce mun ya ji an fara sawa ban sani ba ne haka ne go ok to ya zama da dama sun shaida cewa an fara sawa sai dai ya ce ba ran da aka ce za a sa ba ranar aka sa ko rana ɗaya ne go ok haka ne afuwan afuwan dakata naji haka ne observation ne shine baran da aka ce za a sa ba shine bayanin da ake mini haka ne an sa sha biyu da rabi zuwa ɗaya ko to waɗanda suka yi wannan kokari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna ta zama su na tuna haka na riska a cikin mota daga farko na ɗauka kaset ne sai aka ce a rediyo ne so Allah ya ba da ikon taimakawa don shi nawa gabanin mika wannan zuwa ga malam ya hakuri bayan da nake zuwa ga ɗalibai akwai gaskiya ɗalibai da suka bani sha'awa a garin nan matuka da gaske na ilimi kamar yadda nake nasiha kuma idan na ga abu na alkhairi ba zai hana ne magana ba daga cikin wanda suka ban sha'awa a cikin garin Bauchi duk rayuwar da na yi akwai ustaz Mu'adu Abba da abokanansa ɗalibi ne da ke karatu a jami'ar Islamiyya aji uku yana kuletu da'awa wa usuluddin bil haqiqa wannan matashi iya daga cikin matasan da a rayuwa na yi sha'awansu a duk duniya ba a garin bauchi kadai ba kuma ina ba da shawari zuwa ga 'yan uwana ɗalibai da irin wannan bayan Allah mu rika kusantan su matuƙa da gaske da neman ilimi abokanansa ga su abdullahi su abdulfata su ahmad su nake nufi da abokanansa waɗannan ina ganin su da siffa ta alkhairi matuƙa da gaske ba lokacin da zan kira sunan duk wanda na gani da alkhairi wannan ababin misali ne rayuwa irin tasu akwai abin sha'awa zuwa ga ɗalibai irin mu rika kwaikwayon su akwai alkhairi sosai an shaide mu ko kuma an ɗora wa ahli sunna ƙoƙarin ambaton alkhairin wanda ya alkhairi tare kuma da roƙa masa Allah Allah ya sa ya tabbata a kayi